This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 masu mu kuma a jamhuriyar Nijar za su iya kama tasarce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, normal, dalol da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye a hanyar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya, ku kuma da fatan kuni lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na la'asariya na sabon shekara da farko ga kanun labarai to ladan rashin kyanayi wato kyawun yanayi yana kawo cikas a kokarin da ake na tsamo ga waki da jirgin saman nan na iya asia ya jefa cikin teku a indonesia an yi ciri a china an tattaka mutane da yawa su mutu yau amurka da neto na tattara nasu nasu su bar afghanistan sannan prime minister lebanon ya rasu to kanun labaran kenan haka kuma za ku ji a cikin shirin cewa wani ɗan ƙunan bakin wake ya kashe kansa. Wannan kuma shi Madalla haka kuma za ku cewa an shiga musayar kalamai tsakanin 'yan jam'iyyar APC da PDP a jihar Adamawa. a dai wajen wannan gangami wani kusa a jam'iyyar sanato sale zangina ya ko danganta jam'iyyar tasu ne da jirgin da ke dauke da kura da ka iya cinye 'yan adawa to haka kuma da yake yau alhamis ne Jummai Ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a barkamu da wannan sabon shekarar da aka fara a yau. Rashin kyawun yanayi yana ci gaba da kawo cikas a kokarin da ake na tsamin jirgin saman nan na Air Asia da mutanen da ke cikin shi wanda yanzu suna karkashin tekun Java a can kasar Indonesia. abin da ya sa jami'ai suka fara cewa watakila yanzu sai an kai kamar mako ɗaya ba a gano ma inda jirgin kansa yake ba a da jami'ai sun so kuma sun yi fatar cewa yau yanayi zai inganta domin su samu su ci gaba da kokarin to amma kafin tsakar rana allah ya haɗa wani sabon hadari da ke tafi da ruwa mai yawa ba tsayawa haɗe da iska mai ƙarfi abin da ya tilasta barin jiragen nan masu saukar ungulun da aka so amfani da su wajen gudanar da binciken suka ci gaba da zaman su zaune a ƙasa zuwa yanzu dai an samu tsamugawakin mutane bakwai daga cikin tekun jaba da ke can kusa da tsibirin tsibirin borneo inda shi jirgin nan kirar airbus a320 da ke dauke da mutane 162 ya fadi ranar lahadin da ta wuce wani shirin da dimbin mutane suka yi a lokacin da ake shagulgulan tarban sabuwar shekara a shanghai ta kasar china ya janyo mutuwar mutane kalla 35 wasu da yawa kuma suka ji raunuka shaidun gani da ido sun ce wannan cincirin dai an fara shi ne a lokacin da wani mutum ya jefo takardun kudaden jabu daga wani gida mai hawan sama wanda ya sa mutane suka yi ta gudu suna bin kuɗin al'amarin da ya faru ne ana 'yan mintoci kaɗan kafin sha biyun daren jiya a dandalin canyin square da ke bon wani wurin shakatawar jama'a da ke birnin bakin teku a tsakiyar yankin na shanghai hotunan da aka warwatsa a hanyoyin sadarwa ta duniyar gizo wato intanet sun nuna yadda wasu mutane suke ta kokarin kai agaji ga waɗanda aka tattara wato waɗanda aka tattaka kamfanin dillancin labarai na shinhua ya ce akasarin waɗanda suka mutunku duk ɗalibai ne da yara ƙanana to kuna ji labaran duniya daga sashen hausa murar amurka a washington wani jami'i na gwamnatin afghanistan ya ce 'yan sanda sun fara gudanar da binciken bin diddigin wani harin da aka kai da rokan da ya auka wata gayyar ɗaurin aure har ya hallaka akalla mutane 26 a cikinsu a lardin helmand na kudancin afghanistan din farmakin na jiya larba ya kuma daura na wasu mutane da ba za su kasa kai hamsin ba yan sanda sai ce akwai alama rokana an harbo shi ne daga wani sansanin soja wanda bayan da nisa daga inda ya faɗu a yau lamis ne dai aikin tsaro baki ɗayansa ya tattara ya sake koma hannun gwamnatin ta afghanistan da yake yau ne amurka da nato suke kammala zaman dakarunsu a can sai dai wasu sojoji kamar dubu goma sha biyu na ita amurka da nato za su tsaya a baya a matsayin mashawarta da kuma masu horar da soja da 'yan sandan wannan ƙasa ɗin barin da za su yi afghanistan yasa kungiyar taliban ta fito tana bugun gaba cewa to ita ta yi galaba kenan a yakin da ta share shekaru goma sha uku tana gwabzawa da wannan bakin sojojin na yammacin turai har ma da sojan afghanistan din kanta a cikin wannan lokacin da ya sojojin kasashen ketare kusan dubu uku da ɗari biyar aka kashe kuma fiye da dubu biyu da metan nasu da sojan amurka ne amurka dai ta mamaye afghanistan din ne lokacin da ta yi kokarin haɓara da gwamnatin 'yan taliban saboda ita taliban din ta bada mafaka ga jagabannin kungiyar alka'ida wanda suka yi jagorancin a kawo amurka harin nan na 11 ga watan satumbar ɗaya. kafin watsa labaran gwamnatin kasar lebanon ta ba da labarin rasuwar prime ministan kasar Umar karami wanda ya jima yana fama da rashin lafiya cibiyar watsa labarai ta ce a yau alhamis ne prime minister din ya cika a wata asibitin birnin beirut inda ya jima a kwance sau biyu dai musta karami yana zama prime minister wannan kasar ya fara rika mukamin na prime minister ne daga 1990 zuwa 1992 lokacin da gagaruman zanga-zanga nuna mishi wato kyama a sanadin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar wadda ta tilasta mishi yin murabus kana ya sake zama prime minister a shekarar 2004 amma a wannan karan ma ala tilas ya ajiye mukamin bayan wato gagaruman zanga-zangar da ta biyo bayan kisan gillan da aka yi wa tsohon prime minister lebanon din wato rafik hariri to a ƙashe wata kotun misira ta yanke hukuncin cewa za a yi wasu 'yan jarida na aljazeera da aka tsare sabuwar shari'a sai dai kuma wannan kotun da ta yanke hukunci yau alhamis a can birnin alkahira ba ta tsaye da ranar da za a so mu sabon shari'a din ba yan jarida guda uku da suka hada da dan kasar australia peter griste da dan kasashe biyu na canada da misir wato muhammad fahmi da kuma dan kasar masar bahar muhammad ba sa kotun lokacin da aka yanke wannan hukuncin tun dai cikin wato shekarar 2013 ne wata kotu aka cafke suka a wata otal din da suke zaune a can alkahira din a watan yuli da ya gabata kuma wata kotu ta yanke hukuncin daurin shekaru goma goma akan shi grist da bahami da kuma daurin shekaru bakwai akan muhammad duka bayan da ta ce ta kama su da laifin goyon bayan haramtaccen kungiyar nan ta islamic brotherhood ko kuma ihwanul musulmi. wani kakakin aljazira ya ce kamata ya hukumomin ɗin da ya su saki wannan 'yan jaridan kawai su daina muzanta kansu da ƙasarsu a irin duniya To madalla labarin duniya kenan kuka saurara daga nan gidan rediyon murya Amurka da ke nan birnin Washington. ci gaba da kai harin kunar bakin wake da 'yan ta'adda ke a sassan arewa maso gabashin Najeriya. Cikin 'yan kwanakin na abin na zama wantowa abin da Hausawa ke cewa kaikayi koma kan mashekiya. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yayin da ake ci gaba da bukukuwan shigowar sabuwar shekara ta 2015, a gefe guda kuma 'yan kunar bakin wake su ma sai zafafa kaddamar da hare-haren su suke yi a garin Gombe. Sai dai hare-haren nasu da suke kaddamarwa kaikayi ne yake koma kan mashekiya. kamar yadda ya faru jiya laraba da kuma safiyar yau alhamis ga bayanin abin da ya faru daga bakin kakakin 'yan sandan jihar gombe dsp fajiya tajiri na ce muka wannan mutum na yodin nan dan kurin bikin wake ne yana zuwa akan akan babur inda zai kai don kwararrun matakin da ake rishe a cikin a cikin jihar gombe sa bai kai inda yake so ya je ba wannan bombe ya tashi da shi kuma shi kadai ya jikata wayansu dai wanda suke kusa eh, da wannan abin ya fashe suka samu runuka. Mace ko namiji wannan dan kunar bakin waken? Namiji ne kuma irin zanen da ke a jikin shi muna ganin kamar ba dan kasa bane ma. Wato dai shi dan kunar bakin waken ya mutu? Eh shi ya mutu. Haka ne. To, eh. kamar idan muka koma na je wanda yake ya faru a nan kwata eh, gadi abin da nake so da kai zance yau abin da ya faru jiya ta riga ta wuce na yau da ya faru shi muke magana kai domin eh, yadda muke a cikin gari yanzu mu muna duba abin da za mu yi yau zuwa gaba don mu tare abin da zai faru da mu a gaba nan to na gode yalla bai wani mazaunin garin gombe ya yi ƙarin haske game da fashewar ta yau a hirata da shi ta tarho abin da yake faruwa a garin gombe angon tudun wada bangar gawar abare hanyar da ta tafi bayan bakin ta fulla kasuwar mata eh, ta fulla malahin na kenan akwai dan kunan bakin wake ne ta hoda mashin daga wajen malahin ne fito to ni da dama akwai wabirgen na yan coci na suna ka duk ko lokacin da su bada suna kai da kuma sabida sharukan tsaro na yau to ya zo zai wuce suna hana shi yana ce ko ya wuce to yana nan take in kawai suna wannan ma'awar da su dai abu ya tashi daga Gombe a Najeriya. To, dogon gaisuwa na musamman. Yayin da zaɓen wannan shekaran ke kan hanyarsa, 'yan takara sun shiga kan feko, abin da ya sa har a jihar Adamawa jam'iyyar APC da PDP suka fara musayan kalamai, kamar yadda Ibrahim Abdulaziz yake cewa a cikin wannan rahoton. yayin da ma ya rage 'yan makonni da a gudanar da babban zaɓe a najeriya yanzu haka fa ana kai ruwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pdp da ke mulkin ƙasar da kuma 'yan adawa musamman ma na apc da ke ƙoƙarin ɗana kujerar shugabancin ƙasar wanda kawo yanzu ma tuni ha aka fara gangamin zaɓe a wajen wani gangami da 'yan pdp suka gudanar a yola fadar jihar adama don tallata ɗan takararsu malam nuhu ribado da sa rabarin habila istifanus 'yan jam'iyyar pdp su ma gargaɗin adawa ne da su sha kurumin su. fuskoki ne na cin zaɓe za a zaɓi jam'iyyar pdp allah ga nuhu ga habila muna neman jama'a muna neman addu'anku jama'a ga naku jama'a a samu a addu'a a dai wajen wannan gangami wani kusa a jam'iyyar sanato sale zangina ya ko danganta jam'iyyar tasu ne da jirgin da ke dauke da kurayen da ka iya cinye 'yan adawa Ta yau jirgin nuhu ya aifa akwai damisa akwai zaki hada macizai ma a ciki amma macizan jirgin nuwa na zama ba sa cizo ko sun yi cizo ma ba sa kashewa to sai dai kuma a bangare guda su ma NAPC ba su kyale ba inda su ma suka gudanar da nasu gangamin mai da martani Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta wani kusa jam'iyyar ya yi magargadin cewa san Allah su shirya rigi domin mu kuma mun shirya mutuwa wannan shi ne headline da za ka gara tvc muna gaya muku zaɓen da za a yi a bana ana so ba a so za a mana adalci ana so ba a so za a kare ƙuri'a ana so ba a so za a irga ana so ba a so za a declaring winner billahi la ilaha illa huwa duk wanda yake son shiga kabari da yauri ya shirya gina. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa wasu 'yan takara daga yankin Mobi wanda ba daidai da kwato shi daga hannun 'yan Boko Haram ba na fa barazanar kauracewa zaɓe ne muddin da aka sauya musu wajen yin zaɓe. Alhaji Abraman Kwajam wanda bai daɗe da ficewa ba daga PDP ya koma PDM na ma cikin 'yan takarar da ke wannan barazana. Na farko dai muna gode da jami'an tsaro da yadda suka da kuma muna kira ga al'ummar mu kowa da kowa ya koma gida kuma muna kira ga shugabanni na INEC jami'an zaɓe na Najeriya da su ji da babban muriya babu inda za a je a yi zaɓe fa in ba a mubi not mu sau da mai haba ba za mu amince da duk wani zaben da za a yi a wani wuri shugaban zaɓe sani kuma mun rubuta masa takarda a rubuce kawai yanzu ma an zura ido ne a ga hukuncin da babban kotun tarayya za ta yanke dangane da kalubalantar matakin da jam'iyyar PDP ta dauka na cewa malam Nuhu ribalo shine dan takarar jam'iyyar a karar da wasu 'yan jam'iyyar PDP suka shigar a Abuja Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya To an gaishe ka Ibrahim Abdulaziz. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu kuma muna tare ne da profesa tahiru jega shugaban hukumar zaben najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyi a kan shirye-shiryen da hukumar sai ta yi ko kuma take yi na tabbatar da an gudanar da zaɓe mai inganci a watan fabrairu idan allah ya kai mu a lokacin da profesa jega ya amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage da muka ɗauka a kan faifai ya zo ne domin ya yi nazarin zaben da aka yi a nan amurka a watan nuwamba a saboda haka na tambaye shi shan ko akwai wasu abubuwa da ya gani ko kuma ya lura da su da yake ganin hukumarsa ta zaɓe za ta yi koyi da su wajen shirya zaɓuɓɓuka a najeriya sai ya ce um, uh, alhamdulillahi uh, hajiya jummai gaskiya uh, idan mutum ya zo a irin waɗannan ƙasashen ya ga irin yadda suke tafiyar da zaɓe akwai abubuwa da suke da sha'awa waɗanda suke ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa na cewa ya kamata mu ma mu ƙoƙari mu ci gaba da inganta al'amuran zaɓenmu domin mu kai irin wannan matsayin wato babban abin sha'awa da muka gani a irin yadda suke tafiyar da zaɓe a nan shine wato a wuraren da ake zaɓe a makarantun ne ne na elementary ko kuma eh, abin nan hadda coci ma mun gani ana zaɓe a ciki misali to amma wurare ne dai waɗanda yake wurare ne masu kyau masu tsafta masu duk abin da ya kamata wanda zai sa mutum in ya shigo a wurin zaɓe ya ji daɗin yanayin da zai gani haka kuma waɗanda suke aikin zaben mutane ne waɗanda suke ba da lokacinsu kyauta wato suna ce musu volunteers eh. ah, to mu gaskiya zancen volunteers ina ganin za mu daɗe kamun a kai wannan matsayin inda za ka ga mutane sun fito sun ce sun zo su yi aiki kyauta kuma su ba da lokacinsu kuma su yi shi yadda ya kamata Eh, amma tsarinsu yana da kyau yadda ake raba kayan aiki misali za ka ga tun wurin karfe biyar na asuba ma'aikatan sun zo kowa ya zo an gyara saboda an ce karfe shida za a fara eh, to mu mafi yawanci inda ake samun matsala shine a samu waɗanda za su yi aikin zaɓe ya kasance sun iso wurin ita mazaɓar cikin eh, isasshen lokaci domin su shirya mazaɓar kamun a zo a fara zaɓen. Ah, na tabbata dalilan da za su sa bambanci tsakaninmu da su shine saboda sunan komai yana aiki. Akwai eh, me ake ce mishi jirgin ƙasa akwai motoci na sufuri da sauransu ah, wanda yake mu wurarenmu shirin ma motocin da za su ɗauki kayan aiki su kai su da mutanen da za su yi aikin gaskiya babbar matsala ce da kalubale ga hukumar zaɓe eh, amma dai abin sha'awa shine ba wai kawai ganin abun da ake yi a nan ba saboda an gayyaci mutane daga ƙasashe daban-daban a misali daga afirka wasu sun zo daga kemaru wasu daga kenya wasu daga uganda da sauransu duk abin da muke kokari muna yi a lokacin don tare muke zagayawa shine ba wai muna ganin cewa kai wannan lalle ya kamata mu yi ba amma muna ganin a kasashenmu me za mu iya yi wanda zai kawo inganci ba wai lalle lalle sai ya kasance yadda nasu yake ba to gaskiya cikin irin wannan tattaunawar da muke muna mun karu kuma da abin da wasu kasashen suke yi wanda za mu iya koyi da shi da kuma su me za su iya koyi da mu ga irin abin da muke yi don haka wannan tafiyar akwai taro na ƙara wa juna ilimi sannan akwai shi zagayawa da muka yi a mazaɓu muka ga abubuwan da suke faruwa sannan kuma akwai irin musayar ra'ayi wanda muka yi tsakaninmu mu waɗanda muka tattaho daga wasu ƙasashen. kuma kamar yadda kace kun kori abubuwan da za ku dan yi koyi da su ba a da gaske wato misali babban abin da muka gani shine saboda a amurka misali kusan shekara 200 na tarihin kasar eh, kusan tsawon wannan lokacin kuma ana zaɓe kashi-kashi don haka yadda ake tsarin zaɓe abun ya zama musu jiki ma Eh. Ah, za a ce ba kamar mu da muke ta faɗi tashi ana koyo ba ah, don haka wani abun yawan lokacin da aka yi ana ta yi ana ta yi ana ta yi shi yasa aka kai wani matsayin da shirin zaɓe ba wani babban abu ba ne a gare su ah, don haka gaskiya kuma 'yan ƙasa sun amince da abun da hukumomin zaɓen suke yi to mu kuma <laughs> irin kasashenmu zai ɗauki lokaci saboda kowane ɗan takara bai amince da abin da hukumar zaɓe take yi ba kowane ɗan takara ya ɗauka hukumar zaɓe za ta iya maguɗi da kanta ko za ta haɗa kai da wani ɗan takara a cuce shi to gaskiya da sauran aiki da eh, <laughs> kamun a kai matsayin da eh, su suka kai na irin shirin zaɓe amma dai abu ne mai kyau mai inganci wanda muke eh, mutum zai yi alfahari da shi kuma za mu so mu ga cewa ah, mun kai irin wannan matsayin na zaɓe insha Allah. To Allah ya sa. To Abuja bismillah. Magana na gaba ne umar zannin riya da kabila hajiya da yake shugaba lokacin zaman Kaduna cikin Najeriya mazaunin Abuja Maraba. To Alhaji Umar muna jin ka. Alhaji kina ji? Eh muna jin ka. Yawwa, ka ta ta farko kamar a yanayin yadda ake gudanar da zaɓe kamar a local government na ce da akwai a zaɓi guraren akwatuna akwai nyc da kuma kamar su polisawa da su zan sai daɗe kafin irin aikin da ake a wurin nan ko da yawa sukan je a ƙurarren ta ba a ba mutane cikakken daman zaɓen wanda suke so da an fara ɗaya minti talatin awa ɗaya da ɗaya na na biyu zan sai daɗe akwai wuraren da muna wurin jaban ba mu tashi da akwatunan da kana kokarin da don kuri'an an sai ka ji sanar da ma an kawo da jirgin jaban lokal gwamnati gaba ɗaya na da na yan ba. ka ji tambayar? To, na ji tambayar sai dai ban san wani zaben kake magana ba, na ga kana maganar local government. In kana zancen zaben kananan hukumomi ne to gaskiya ba huruminmu ba ne. Sam sam sam bai ƙananan hukumomi zuwa na jiha duk wani zaɓe ma ni hakan yana faruwa a inda nake a to gane kalgar A yaushe misali haka ta faru? Wai ba a zuwa akan lokaci. Tambaya shi kenan. Eh, to, zancen rashin zuwa akan lokaci babban matsala ce wadda ta addabi yadda ake tafiyar da zaɓe a Najeriya kuma yana cikin abubuwan da muka mai da hankali a kai muna ta ƙoƙarin yadda za a kawo ingancinsa kuma alhamdulillahi gaskiya a zaɓuɓɓukan nan da muka yi baya a jihohin ekiti da oshun misali mun ciyo kan wannan matsalar saboda waɗannan zaɓuɓɓukan da muka yi kamun ƙarfe takwas kusan mazaɓu casa'in da biyar bisa daga cikin ɗari sun buɗa a kan lokaci wanda yake gaskiya ya sha bamban da yadda yanayin yake a can baya don haka ina tabbatar maka cewa mun san cewa tsarin ingancin zaɓe yana da la'akari da buɗa mazaɓu a kan lokaci da kuma cewa an tafiyar da zaɓen nan a cikin lokaci yadda aka tanada don haka muna nan muna ta ƙoƙarin inganta wannan kuma ina tabbatar maka insha Allahu ga irin matakan da muka ɗauka a zaben da za a yi na shekara mai zuwa za a ga inganci sosai ta fannin yaushe aka buɗe mazaɓu da kuma yaya aka tafiyar da zaben shi kansa insha Allahu za a ga wannan bambanci yana cikin abubuwan da kusan shekara hudun nan muna ta ƙoƙari domin a inganta. To Allah ya sa a dace. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau. To amma ni Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki muna gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin kallabi tsakanin rawana malamai Maryam da Balkisu matan Alhaji Murtala a basu mai shadda kwantagora masu cewa Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka Allah sarki shekara kwana. tabbas shekarar 2014 cike take da kalubale musamman a gare mu mata jinjina ga kungiyar birnin Birnbach a Wagirs don in ba don wannan kungiyar ba da a yanzu an manta da 'yan matan Chibok. Daga ƙarshe muna fatan kar Allah ya maimaita mana abubuwan da suka faru a shekara ta 2014 kuma muna fatan ganin sauyin mahukunta a sabuwar shekara ta 2015 waɗanda za su yi hoɓɓasa wajen ganin an dawo da waɗannan 'yan matan mun. Shi ko Sade Sa'idu Daura, ce yake muna maku barka da shigowa sabuwar shekara ta 2015 da fatan Allah ya tabbatar mana da alherin da ke cikinta. bala'in da muka gani a shekara ta goma sha hudu ya Allah kada ka sake maimaita mana shi musamman asarar rayukan jama'a da dukiyoyinsu. Shi ko Shu'aibu Idris ƙofar fada Balungu jihar Jigawa. ci ake Assalamu alaikum muryar Amurka, ina taya ɗaukacin al'umma murnar zuwan sabuwar shekara ta biyar miladiya. Haƙiƙa a shekarar da ta gabata an fuskanci matsaloli na tsaro wanda ya kai ga laƙume dubban rayukan al'umma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a arewacin najeriya fatanmu a wannan sabuwar shekara shine kada allah ya maimaita mana abubuwan alhini da suka faru a shekarar da ta gabata daga ƙarshe ina roƙon allah ya dawo mana da dawwamamman zaman lafiya a arewacin najeriya su malamai alhaji umar foreba da adam ahmad adam gashuwa Sha suke mu dai al'ummar arewacin Najeriya shekarar bana ta tafi ta bar mu cikin zillumi da jimami. Ya Allah kada ka maimaita mana irin wannan shekara ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da ma duniyar baki ɗaya. sai kuma ra'ayi na ƙarshe da ya fito daga Malam Datti Gashuwa, mai cewa ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman ma matasa da mu fito kwamu da kwarkwatanmu mu tabbatar mun zaɓi shugabanni na gari domin matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. To madalla yanzu kuma zan sake gayyato muku Aliyu Mustapha Sokoton domin ya kawo mana labarai amma wannan karan a takaice. Tolada a takaice din rashin kyawun yanayi yana ci gaba da kawo cikas a kokarin da ake na tsamun jirgin saman na Air Asia da mutanen da ke cikin shi da ke can karkashin tekun Java ta kasar Indonesia. Abin da yasa yanzu jami'ai suka fara shakun watakila in ba hakali aka yi ba sai an kai kamar mako ɗaya ma ba a gano inda jirgin yake ba. Jirgin da ya faɗi ne dauke da mutane 162 a ranar Lahadin da ta wuce kuma zuwa yanzu an samu tsamu gawaki kamar guda bakwai ne kawai. an yi wani mummunan ciri a lardin shanghai na kasar china lokacin da wani ya ji kuɗi da ba ma kuɗin kirki ba na jabu ne daga kan gidansa na saman mutane suka zaci kuɗaɗen arziki da suka bi kuɗin kuma ta aka tattaka wasu da yawa musamman ɗalibai da yara inda mutane kamar talatin da biyar suka mutu mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa wani jami'in gwamnati afghanistan ya ce 'yan sanda suna can sun fara bin diddigin halin da aka kai da rokan da ya auka kan wani gayyar ɗaurin aure halar mutane 26 suka rasa rayukansu a lardin helman da ke kudancin wannan kasa. to madalla aliyu a shirinmu kuma na anjima za mu faɗa muku taken da abin da za ku kira mu domin faɗa mana ra'ayoyinku kuma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon tare murna ga mai martaba sarkin min alhaji umar faruk bahago na murna auren 'ya'yansa wato yahaya isiyaku da habibu faruk bahago wanda za a yi gobe a fadarsa da karfe biyu da rabi idan allah ya kai mu allah ba da ikon zuwa yanzu a madadin aliyu mustapha sakwato da julie gresham da ta bada umarni da kuma mu na wannan lokacin ni madugun shirin ladan ibrahim a yawa ke cewa sai an jima ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.